da yake jawabi a wurin wani taron da aka yi a kwalejin koyon dabarun yaƙi ta Najeriya da ke nan Abuja. Babban hafsan tsaron Najeriya, General Abayomi Gabriel Oronishekin, ya ce dangane da ta da ƙayar baya na 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas, yanzu wanki ya ƙare saura ɗauraya. ya ce mun gama da su yanzu muna kokarin tabbatar da mun karkade dan guntun kurarsu ne da ya rage kana mutum kare sauran dan abin da ba a rasa ba da ka iya tasowa a wannan shiya na tabbata kuna sane da batun waɗanda tarzoma ta raba da gidajensu General Abayomi Gabriel Orani Shekin, babban hafsan tsaron Najeriya. A gefe ɗaya kuma, daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron ƙasa, Brigadier General Rabi Abubakar ya ƙara tabbatar da cewa nan gaba kaɗan za a kammala ɗan abin da ya rage na wannan fafatawa. To muna tabbatar muku cewa in Allah ya yarda idan muka ba da kaimi ko muka yi cin nasara a wannan shekara na gama da su Allah da za mu gama da su completely sannan ila ya dai kawai a ta ba mu ainihin bayani na sirri so da mu taimaka mana domin mu ainihin gudanar da aikin mu kamar da ya dace kuma muna ƙarin haƙuri da kuma amincewa da abin da muke yi domin duk abin da muka yi mun yi shi domin mu kare kasar mu sannan kuma mu samu ci gaba da kwanciyar hankali da zaman lafiya kanar Aminu Isa Kwantagora tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kwararre ne kan sha'anin tsaro dole ne a shirya saboda za su rika hari jefa jefa in kana da masaniya ka ko lokacin da aka yi signing agreement da RIA wannan na Ingila ta san ya ɗauki wajen shekara goma amma wasu na cewa har yanzu suna nan yan RIA ba su aje makamansu ba sai dai irin hare-haren nan ya ya rage to haka ne ma na Boko Haram din ba za su aje makamansu haka gaba ɗaya ba sai ko an yi rijejeniyar karshe da shugabanninsu kuma a yanzu su za su ji tsoron su fito su ce a yi da wannan sai dai in sun tuba sun bayi sun ce ma yaran su bari. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. Don mutumin shata, wili dan tunjani. Kai jijili ya ce babban asiri, wili karfin aska, ka san ban tsoro dan Usman wuri dan wanne wancan mutumin shata wani Allah rada widi jallo, the neighbor. We did dance with Johnny. When some to me shot our weed. Kowa

wane mutane wane aikin mutane alhaji yi jallo baba dan usman salgari dan ai baban ai alhaji yi ne fa kwamaran gewa mai ban koro ɗan Usman. Alhaji Widi Jallo, Widi ɗan Tijjani.